وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Alhamdulillahi Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu wannan majalisi a wannan rana mai albarka inda za mu ci gaba da bayanin abubuwan da suke mu na azumi. Yau da izinin Allah za mu faɗi abubuwan da ke karya azumi, abubuwan da ke ɓata azumi, da abun da ya wajaba wanda ya yi ɗin ya aikata, da abin da ya wajaba kan wanda ya karya azumin ya aikata. Za mu taɓo abubuwan da ake ganin kamar suna karya azumi, ashe ba sa karya azumin. abubuwan da ke karya azumi ake ba sa karyawa da abubuwan da ake gani ba sa karyawa ɗin ake suna karyawa asalin azumi ƙa'idan shi a al'imsako min tsolo ilfajiri ila gurobi shamsi asalin azumi shine kame baki daga fitowar alfizir zuwa faɗuwar rana ko azumi shi da rana ake yin shi ba a yin shi da daddare ka'idan shi daga fitowan alfijir zuwa faduwa rana ake yin shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bi bayani thumma atimmu siyama ila al abubuwan da ke karya azumi wanda azumin mutum baya taɓa cika a matsayin azumi ko ya karɓo a matsayin azumi sai an bar su an nesance su guda bakwai ne idan mutum ya nesance waɗannan abubuwan guda bakwai to azumin shi ya kukuta azumin shi ya cika ya kammala sai dai kuma ya ta roƙon Allah ya karɓa masa amma shi ya yi iya abin da zai iya yi a matsayin shi na ɗan adam na farkon su cikin waɗannan bakon shine aljima'u saduwa da mace saduwa da mace ta gabanta ɗaya kenan macin nan sawa'un matan mutum ne ta sunna da aka ɗaura musu aure ko kuma matan banza karuwa karuwa wannan ne aka sa ne mutum ya tabbatar in ya tabbatar da cewa al'auran shi namiji ya shiga al'auran mace ko da sekon ɗaya ne ya shiga ya cire ba dole sai mani ya zuba ba to azumin wannan ya karye idan da ya saki matan ki haka to ya dawo da ita fi'ilan a aikace idan ko ba matan ki bane matan baza ne to za a karanta masa cewa yayi zina za a kama shi da wannan idan mutum ya sadu da mace da rana tsakanin fitowan alfijir ɗin nan zuwa faɗuwar rana batsala saumuhu azumin shi ya ɓaci sawa'un azumin nan na farilla ne ko na nafila ne babu bambanci da ke karya na farilla yana karya na nafila inda farilla ta fi ƙarfi to da ya karya farilla ai zai karya nafila da yake bai da ƙarfin farilla idan ya yi haka ɗin to wajaba alaihi alqaba'u rama wannan azumin? ya wajaba a kanshi wal kaffaratu almughallaza da kaffara mai tsananin gaske allati rawa hadithuha hadithaha muslimun wanda imamu muslim ya rawaito hadisin kafaran ita ce na farko itqu raqabatil mu'mina in tabawa ko baiwa mutum ya sayo bawa ko baiwa ya ‘yanta ta ko ya ‘yanta ki, kuma bawan nan musulmi zai sayo ko musulma, zakaran au'unsa, sannan ya ‘yanta ki ya tafi ya yi firin ɗinki. Idan bai samu bawa ko baiwa ba, rashin samun bawa ko baiwa kuma ya kasu kashi biyu ne. ga su a kasuwa bayin ana sai da su amma baka da kuɗin sayansu to baka samu ba kenan hukman ko kuma ga kuɗin sayansu amma su babu bayin kaman a yanzu yadda muke a yanzu su ma sai a masa hukunci ce bai samu bawa ko baiwa ba to sai ya gangara option na biyu shine ya sumu ne mutatabi'aini la yufṭiru bainahuma sai yayi azumi wata biyu masu bin juna babu babu babu sauki babu hutawa sai dai in abin da ya kama dole to yana iya in ya hau kanki zai iya aje azumin kafara misali abin da ke sa a aje azumi saboda uzurin shi a ramadana to zai sa a ajiye wannan azumin in na kafara ne yana cikin azumin kafara ya yi biyar saura hamsin da biyar sai tafiya ta kama shi to tafiya uzuri ne da zai ajiye azumi ko da yana kafara na azumi ko kafaran kisan kai da ya yi bisa kuskure yana cikin azumin kafaran nan sai rashin lafiya ya kama shi ɗan faman kananinkun mariban au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra in dai har bana za a baka wannan damar ga marar lafiya da matafiya ajiye to kafara ma ana iya in aka samu wannan uzurin shi ma ana ajiye azumi wannan shine uzuri na shari'a ko kuma mu ɗauka ana gama azumin sai ya fara rama sittin din nan sai sallan idi na babban sallah ya zo riske shi yana cikin azumi to kwanakin idi babba haramun ne a yi azumi ranan idi dole idan idi ya ya tsakanin wannan kwana sittin ɗin ya ajiye ya ci abinci a yi hidiman sallah da shi saboda azimtar wannan ranar haramun ne haka nan ayyamu tasrik sha ɗaya ga watan zulhijja sha biyu ga watan zulhijja sha uku ga watan zulhijja dama ran goma ne ake sallan idi babba to sha ɗaya sha biyu sha uku su ne ayyamu tashriq kwanaki na tashriqi da manzo Allah salfa yake inama hiya ayyamu aklin wa surbin Dukkansu su kwanaki ne na ci da sha kwanaki ne na ci da sha idan suka kama sai ya yi suspending ya dakatar da wannan azumin kafara fa in afara li ghairi ujri mai yin azumin kafaran kwana 60 din nan sai ya aje ba tare da wani uzuri ba misali yana gani ai yau yayi biyar daidai saura kwana biyar ya karasa bari ya dan aje ya dan numfasa sai ya aje kwana ɗaya to duk sun rushe back to one idan ya tashi kuma zai sake sabon ƙirge ne tun farko tun farko shine fa in afṭara li ghairi udhrin wajaba alayhi an yabda'a min jadid idan ya aje ba tare da uzuri ba wajibi ne ya sake lale tun farko zai faro kuma fa in lam yastati as-sawma idan mutum ba zai iya azumi ba ba zai iya azumin ba yut'imu sittina miskinan sai ya ciyar da miskinai guda sittin li kulli miskinin nisfu kilo wa ashara gramatin min alburri aljayyid shine ya ciyar da miskini kowane miskini zai fa baki rabin kilo na abinci wanda ake aunawa rabin kilo kilogram rabin kilo da ɗigo goma na shinkafa ko kuma alkama mai kyau aw yut'imu min ta'amihi wa ta'ami ahlihi ko ya ce da miskinan daga abincin gidansa shine ayi tuwo mai kyau malmala misali yau yayi malmala talatin ko ashirin malmala masu kyau wanda mutum zai ci ya ƙoshi nan take kawai ko shinkafa ko ni abinci mai kyau to ya kai ya ba mutum ashirin ya sake ba mutum ashirin ya sake ba mutum ashirin inda hali ya ciyar da sittin ɗin duka ya yi abinci mai kyau ya yi miya mai kyau ya sa nama bibbiyu ya sa man shanu barakallahu fikum nama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin dan mutum zai bawa Allah ya bawa Allah the best domin madadin lahiran ka ne kariya ne daga azaban Allah to zaka bawa Allah ka bashi mai kyau wa afinu inna Allaha yuhibbul muhsinin al jazaa'ul ihsani illa al-ihsan hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan inda hali a yanka kaza a rarraba ta duka akai barakallahu fikum ala al-musi'i kenan qadaruhu wa ala al-muqtiri qadaruhu gurgudun samun mutum barakallahu fikum yasa habila ya jige kabila da Allah ya nemi su ciyar da wani abu akan rigiman da suke na da na auren wannan yar budurwan nan to kaga habila sai ya kawo mai kyau ya ba Allah Kabila kuma sai ya kawo wani abu kawai ma malan gashi nan dai gashi nan sai ya bayar Allah sai ya karɓa ma wancan ya ce masa to ai ba laifi na bane innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin Allah ya karɓa mutum ta yi abu saboda tsoron Allah ka tsorace shi kai mai kyau nan take Allah yana saurin karɓa mutum amma mutum abin da ya shafi lahiranka aljannanka ka riƙa yin shi baje-baje kawai babu tsari babu abin nan a'a a'a Allah za ka bawa shi yasa ya ce wa annabi Ibrahim wa fadainahu bi zibhin azim lokacin da aka fanshi annabi Isma'il da rago ne mai girman gaske wanda ake buga misali da shi shi ne Allah maɗaukacin sarki ya fanshe shi da shi ake ƙoƙarin bawa Allah mai kyau wa hadhihi al-kaffaratu mutanasibatun fi zilaziha ma'a zilazil fi'il wato wannan kafaran ta dace ai haka ta tsanantu kwarai da gaske ka sayi bawa ko baiwa mumina ka yanta ka yi azumin wata biyu suna bin juna ta huta ɗaya sun rufe ka sako daga farko wannan ya tsananta gaskiya ko kuma ka ce da miskinai sittin shi ma aiki na ya tsananta to aka ce tsananin ya dace da irin aika aikan da ya yi ya keta alfarman yinin ramadana aljaza'u min jinsil amal in in sako mai girma ne to ya kamata ukubar ma ta zamanto mai tsananin gaske to Allah ubangiji mana muwafaka na biyu wancan mun ji jima'i ne direct saduwa ne kuma malamai suka ce saduwan nan ko da namiji ne ya sadu da namiji a ta baya saduwan nan aka ce ko da dabba ce mutum ya sadu da ita Allah ya jarabi waɗansu da saduwa da dabbobi shi ne shi ne ilajin zakari fi farjin adamin au bahimati shigar da al'auran namiji cikin al'aura sawa'un ta dabba ce ko kuma ta ɗan adam subhanallah Allah rufa mana asiri sai abu na biyu da yake karya azumi a shine inzalul mani bi ikhtiyarihi bi taqabbulin aw lamsin aw istinna'in mutum ya zubar da mani bisa raɗin kansa da saninsa da zaɗinsa voluntarily shi ya yi haka shi ne ya riƙa sumbatan matanshi ya riƙa rungumanta ko kuma matan banza har dai ya da mani naga nan ba a samu saduwa direct al'auran ya shiga nata ba amma fa mani ya fito ko kuma shi ne masturbation wanda Allah ya jarrabe waɗansu da shi shi ne wato mutum rika wasa da al'auransa yana mammatsa shi yana mammatsa shi har ya abin nan ko ya a akan gado akan filo har ya fitar da wannan mani shi ne. inzalul mani bi a domin ka'idar ramabana dama abinda ake so ya ba'u sharabahu wa ta'amahu wa shahawatahu dama azumi shine ka bar abinci ka bar abun sha ka bar sha'awarka to kaga wannan ya biye ma sha'awarsa shi bai bar sha'awarsa ba bai bar sha'awarsa ba wanda azumi baya cika sai da nisantan ita sha'awar sai da nisantanta kamar yadda ya zo a hadisul qudsi yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli yanzu wannan bawan nawa ya bar abincinsa da abin shansa da sha'awarsa don ni ha to lalle zan biya shi da kaina ni ne zan saka maka inji Allah to kamar yadda muka yi a can baya azumi baya zaman to cikakke bayan hana ciki abinci da abin sha to sai an hana duk dukkan gaɓoɓi su ma abin da suka saba ido a hana shi abin da ya saba gani mara kyau na batsa kunne a tsare shi a hana shi jin waƙoƙi da ya saba hannu a hana shi a tsare shi daga taɓa abin da yake na haram har ce a tsare shi a hana shi a dabaibai shi daga furta abubuwa na batsa Eh, fa man farada fihin alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj fa idza kana yawm sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'imun shine maganganu na batsa da ake furtawa ba su tada sha'awa duk mutai avoiding nasu ya basu idan yana azumi ko yana aikin haji sune arrafas arrafa kalmomi na batsa to mutum ya nisanci waɗannan ya dabaibaye kafansa ya hana ta zuwa inda ta saba ita ma ana son duk gaɓoɓin mutum yadda ciki ya samu canji duk gaɓoɓin su kuma su ga canji idan ramabana ya zo idan ramabana ya zo to shine a ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan ya yi alwala ko zai fita a watan Ramadana yakan hogin ɗin matan shi haka, ya rungume ta kuma ya sumbace ta irin yadda laraba suke. Sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam yake a wannan fagen kar wani ya koyi da ni, ana amlakukum li nafsi. manzo Allah yake na fi ku controlling kaina, ni in ba abin zai faru da ni, amma wani in yayi daga nan kawai za a yi tazarci. to sai ya samu matsala ya ce ai sunna ce ta manzo Allah na zo ɗabbaƙawa ka gani to manzo Allah ce kada ka yi ji manzo Allah وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولكنه كان يملك نفسه لذلك فإن الصائم إذا خشي على نفسه الإنزال والتدرج إلى الجماع فيحرم في حقه التقبيل هذا idan mai azumi ya ji tsoron lalle in yake zai wannan abun zai fitar da mani ko kuma zai kai ki ma har ya ma afka wa matan shi ya sadu da ita to haramun ne ya sumbace ta ko ya ce zai rungume ta li'annahu wasilatun tusilu ila amrin muharramin domin abu ne wanda yake zai kai mutum ga al'amari na haram wa siyanatan li siyamihi min al-fasad kuma ya ne sanki wannan don ya kare azumin shi daga lalacewa hadhihi qa'idatun azimatun min al-qawa'id ash-shar'iyyah wa hiya qa'idatu sadd adh ne na menene dace kofar barna tun kafin a kai wajen barnar wannan shine a haka nan mai azumi saboda irin wannan yanayin aka haramta mai yawan mai azumi ya rika mubalaga wajen kurkuran baki da shekar ruwa idan ya zo alwala saboda shi ma zai kai shi da ruwa ya wuce mai ta hanci ko kuma garin kurkuran baki ruwa ya wuce masa shi aka ce fabali fil ah, illa an ta kuna fa'iman mutum ya kai matuƙa wajen sheƙa ruwa idan yana alwala ko kurkuren baki sai dai in yana azumi ya rage sai dai in yana azumi ya rage domin kofan hanci da na baki duka suna kai abu zuwa makogoro to wannan shine kun ga a can fitan maniyin shi ya jawo kuma bisa zaɓinsa to mutumin da ya bacci da rana fa sai ya yi mafarki sai mani ya fito masa duk ya ɓata jikin shi shi kuma kaga nan ba bisa zaɓin shi bane ba bisa zaɓinki ba ne abu ne ya zo mai ta mafarki to irin wannan babu komai a shi, babu rama azumi babu komai sai dai ne sai dai kawai je wankan janaba sai dai wankan janaba fala yufiru li'annahu bighairi ikhtiyari as-sa'imi wala qasdi A inna Allah azza wa jalla la yukallifu nafsan illa wus'aha wan na'imu kuma a hujja ta biyu mai bacci an ɗauki alkalami daga kanshi duk abin da yi ba a kama shi da laifi rufi alƙalamu an salafatin wa an na'imi hatta yastayqiza fala yu'akhidhuhu Allah bima yasduru minhu fi nawmi wa hadha min rahmatillahi bina Allah ba zai kama mutun da wannan da wani abin da yayi a cikin bacci ba wannan yana daga cikin lutufin Allah da rahamar Allah da tausayin Allah ga wannan al'umma وكذلك لا يفسد الصوم بنزول المني بالتفكير المجرد عن عمل آه، أي شيء قال الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم إن لا تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم متن تناني kawai yake tunani kawai yake saduwa saduwa tunani kaza kaza kawai sai ba shi bane yayi masturbation ba shi bane yayi kaza ba saduwa ba ba komai ba ba shi ya rike al'auran shi wasa ba ba menene ba to irin wannan shi ma ba zai rama azumi ba sai ya je yayi wanka kawai ya je yayi wanka <coughs> to shi masturbation da wannan yanayin da muka faɗa shi babu kafara babu kafara kadan sai dai mutum ya rama azumi kawai wanda zai yi kafara ‘yanta bayi in nan, ‘yanta bawa ko baiwa, azumin kwana sittin masu bin juna babu datsewa, fiye da miskinai sittin ga wanda ya sadu da mace direct al'auran ke su ganata. Amma duk waɗannan abubuwan da muke yanzu, su ba sa wajabta irin wancan kafaran sai dai mutum ya rama azumin ya yi zaman girfe na neman gafaran Allah da tuba ma Allah subhanahu ta'ala saboda keta hurumin Ramadana. domin bai bar sha'awar da aka ce ya batta in ramadana ya zo ba a salisu na uku cikin abubuwan da ke ɓata azumi ke karya azumi al'aklu wa shurbu ci da sha ci da sha domin ina ne Allah ya ce mu ci mu sha wa kulu washrabu hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswad min al fajr daga faduwan dare rana ne Allah ya yadda mana mutumu sha a azumi daga faɗuwar rana zuwa fitowar mai alfijir nan ne aka yadda mutum ya ci ya sha ya sadu da iyali amma daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana ba a yadda ba to sai mutum ya keta wannan ka'idar sai ya ci ya sha da daddaren ai da ranan ya ci ya sha da ranan to gaskiya zai abin nan zai rama wannan azumi wasu'ud haka nan ma shayarwa as shi ne a shigar da abinci ta ƙofan hanci inda mutum bai da lafiya ko wani abu ya same shi sai aka shigar masa da abincin ta hanci kaga ba ta baki ba ne, ya ce ni ban ci ba ya ta hanci ya wuce su'ud ne ta hanci nifilul akli was duk mutum da aka jona mai wata roba ta shiga ta makogoron shi aka yi injectin wani abu ya sha ya wuce ta makogoron shi shi ma azumi ya kare ba dole ka'ida ne sai ya bi ta baki zo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya nuna shigar da abu ta hanci yana karya azumi wa balig fil istinshaqi illa an takuna sa'iman yayin shekaruwa alwala kai ka shekaruwa so sai ka kai matuka sai dai in kana azumi ne ka ka rage ka sassauta wannan duk suna karya azumi wanda ya ci ya sha da gangan shi ma baya kafara sai dai ya rama azumin kawai sannan ya zauna ya nemi gafaran Allah amma a alfikul maliki cikinmu na gida nan na malikiya shi a mazhaban shi wanda ya ci ya sha da gangan ko ya yi masturbation ya yi wasa da al'auran shi mani ya fito dukkansu zai rama su zai kafara ne kwana 15 ko ‘yan baiwa ko bawa ko kuma ce da miskinai 15 shi yana da tsanani a nan saboda ya to saddu zari'a toshe hanyar wato ɓarna da za ta rika kai matasa ko mutane suna irin wannan suna kai irin wannan ya ce to za ka ci za ka yi kafara babu sassautawa ina fata an gane ko? domin shi a wajen shi irin masu raunin imani din nan yan dagaji wani sai ya kiya kiya kici inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na manta ina azumi shi a wajen shi za ka yi sittin yasa shi a wajen malikiya ko bisa mantuwa ka ci abinci za ka rama wannan rana za ka rama wannan raman da Allah ya takhidha bi'aful nafsi bi'aful imani zalika sabilan saboda masu raunin imani masu wasa da ibada kada su samu wata ƙofa. Arrabe abu na hudu, akwai waɗansu abubuwa sinadarai da suke madadin abinci da abin suna ba mutum madadin abinci da abin sha. Mu ɗauka ci da sha ta baki, yanzu ba ka sani ba, sai ka zo aka aka yi maka abun eh, ana ana maka injecting wani sinadari a jijiyarka a vein ɗinka wanda yake yanzu misali kaman drip drip wannan ruwa da ake kara mutum marar lafiya yana surviving akan drip na wata ma sati ɗaya sati biyu mutum yana rayuwa akan me akan drip ba sai ya ci abinci ba to sai mutum ya zo aka haɗa masa waɗansu sinadarai ana injecting masa ana ta ana ta shigar masa ta jijiyoyi suna ba shi madadin abin da abinci ke bayarwa a jiki. To waɗannan su ma in aka yi wa mutum duk da cewa ba ta baki ba ne ya zuba su suka bi ta makogoro, shi ma suna karya azumi. Mutumin da ya je asibiti yana azumi aka ƙara masa jini. Jini a madadin sinadarin abinci ne. sai mutum yana rayuwa a kan jini ana ƙara masa yana dopin yana dopin yana kaɗan kaɗan yana sauka za ka ga mutum zai kwanaki a kan jini ko drip na ruwa da sinadarai da ake ƙarawa a ciki ana ta sa B complex ne su menene su menene ana ta injection a ruwan yana shiga jikin shi duk wani abin da zai baka sinadarin da yake madadin abinci ne ko abin sha to ina jin malamai suka ce duk yana karya azumi ba dole sai ya shiga ta baki ba Allahu alam da ana ce mana idan yaƙi ya yaƙi sojoji ban san wannan matun da ban yi soja ba akwai alluran da ake musu madadin abinci ko su daɗe ba su ci abinci saboda wai babu lokacin girki za ki yarin tafi babu lokacin girki babu lokacin tsora abin nan sai dai a musu waɗansu allurai haka wanda za su ba su kuzari a madadin abinci Allahu a'ala haka na ji haka na ji yawa ina fata an gane in akwai sojoji a nan su janar janar suna nan ina ganin su za su iya wata ina <laughs> ba da wannan shaidan ɓangaren su ne su ne ahalus zikiri a nan masu ba da fatawa mu bi so duk wanda yake azumi aka ƙara masa jini ta ga yanzu jinin shigo su yake yi amma wanda yake azumi ya je don a ɗaya da jininsa a bama wani kaga yanzu jinin su ta yi ba shiga jikin shi ne, to shi wannan azumin shi yana nan na'am Ke sa manzo Allah sa wata race afara alhajim wal mahajim ko wato mai hijama to kaga daga baya kuma sai aka ga manzo Allah yana hijama yana da azumi kaga fidda jinin ake yi sai dai in mutum ya zamanto zai galabaita saboda azumi to an yadda ya ci abinci ya sha maltina ya hada da pigminic yanda dai ake yi yanda dai ake yi saboda ya bada jini shi ya ceci ne ya ceci rai mutum ga zai mutu babu jini babu komai kar mutu ya kafa hujja da cewa ai ina azumi ba zan iya ba a'a an yadda ya ci wanda ya fada ruwa don ya kwato wani an yadda ya ci ko mun faɗa jiya wanda ake gobara an yadda ya ci don a kashe wuta a kwace a tseratar da dukiya da rayuka an yadda ya ci to ina ga wanda zai ba da jini wanda zai ba da jini wannan shi ne haƙunin dima ƙara jini ƙara ruwa sai kuma sinadaran da ake na allura a jijiyoyi masu ba da sinadarin abinci da abin sha wannan shi ne amma al'ibaru gairin mughazziya amma alluran da ake wa mai azumi saboda zazzaɓi da shiva, wanda ba a madadin abinci bane ba a madadin sinadarin abinci bane wannan ba sa ɓata azumi mutum yana shiva yana ɗan zazzaɓi aka kai shi aka masa chloroquine aka masa b complex aka masa ɗan waɗansu allurai haka dai da makamantansu a ah, wannan babu komai insha Allahu tabaraka ta'ala sai dai in za su sa shi jire su wahalar da shi to kawai sai ya koma ayan nan faman kana minkum mariban kawai eh aw ala safa iddatun kawai amma in yana da ba za su jijjiga shi su wahalar da shi ba allurai na zazzaɓi ba sa karya azumi ko da lokacin da ake yin shi mutum ya ji warin musamman B complex ya ji warin waɗansu har makogoron shi yana jin warin waɗansu irin su protein su menene din nan to wannan ba zai ɓata mai azumi ba saboda ba abu ba ne dunkulalle ko ruwan ruwan ya ji ya wuce ta makogoron shi jin abu warin ki kawai a ta makogoro ya karya azumi mutum yana jin warin turare yana jin warin abun nan hayaƙi ko menene babu wata matsala mutum bai dace ko da ya ji abun nan ba zai abin nan ba zai mai da shi ba zai karya mai azumi ba kar mutum ya sanya abin da baya karya azumi ya mai da shi abun karya azumi ba tare da dalili ba alhamisu na biyar alhijamat wato yin ƙaho malamai a nan waɗansu sun kawo ƙaho ya wanda duk yake azumi aka mai ƙaho da wanda ya yi ƙahon su malam abdullahi nan shago kenan da wanda aka yi wa ƙahon duka azuminsu ya abin nan amma akwai hadisin da ya sake zuwa cewa manzo Allah kuma ya yi ƙahon yana azumi to sai ɗaya zaman to nasik ɗaya zo manso ɗaya ya goge ɗaya shi ne abrogation ɗaya ya shafe ɗaya ke nan, sai ya shafe ɗaya ke nan. Ah, hijama tana da tasiri a jiki malamai suka faɗa kamar ba da jini duka idan mutum ba zai iya ba domin jan jinin idan zai galabaitar da mutum ko hijaman ya yi ta jin jiri wannan babu laifi sai ya ajiye tun da dama rashin lafiya ne ta kai shi ga haka ɗin baya karya azumi mutum mai yawan haɓo haɓo ya fito mai ya rika ɗiga ya rika ɗiga baya karma karya duk wani jinin da zai fito daga jikin mutum haka baya karya azumi amma abin da zai shiga jikin mutum in dai jini ne zai karya azumi mutumin da yake fama da basir misali mai jini basir yana fidda jini wannan baya karya azumi ko mutumin da yake da wani kurji in ya fashe jini ya ta fita baya karya azumi mutumin da ya tuntuɗe ya fasa kafan baya karya azumi saboda jinin ya fita ko mutum ya taka ƙusa ko wata kwalba saboda jinin ba shiga bike ba fita yake yi wannan shine a ah, mai azumi babu laifi ya je a cire masa haƙori haƙori ya dame shi a je a cire tunda dai ana sa abin nan ba haɗe gini yake ba ba haɗewa ba ne ana busar da shi ana zuƙar da shi da na'urori wannan babu wata matsala Allah Ubangiji ya datar da mu a taƙayyu amdan abu na shida zaƙulo amai mutum ya zaƙulo amai da gangan ya tura yatsa ko ya yi wani abu dai yanda amai zai fito masa kamar yadda muka faɗa a can mutumin da baya iya kallon kaki ko majina duk lokacin da ya kalla zai yi ne zai yi amai da wani ya ce ka ga wani kaki a bayan ka ji wani kaki da wani ya zubar a nan kai mutane to in kada ya waiga ya kalla saboda in ya tabbatar in ya waiga ya kalla zai yi azu a zai amai to idan ya kalla din yayi aman to ya kare kuma shi ya janyo wa kansa sai rama wannan azumin ina fata an gane ko Zakulo zaƙulo amai da ƙaƙalosi yana karya azumi sai ta jawo haka amma mutum ya ci abu ne da asuba cikin shi ya ɓaci ya lalace ya rika irin magos ɗin nan ya rika abin nan ya haɗa menene haɗe-haɗe shi ya san dai me ya haɗa to cikin ya rika juya ya rika juya ya rika juya sai yayi aman aman ne ya fi karfin shi ya fito wannan babu komai azumin shi yana nan garau sai dai ya kurkure bakin shi kawai ya ci gaba da azumi amma wancan shi ya jawo azumin ya fita A aman ya fita to wannan bai da azumi zai rama wannan azumi wannan shi ne idan mutum ya san akwai wani abun da in ya sisina shi zai amai ya sani ya fi sanin kansu sama da kowa balin insanu ala nafsihi basira dan adam ya fi kowa sanin kansu. ya san idan ya na kaza yana amai ko idan ya kalli kaza yana amai sai je na din ya ta san masa na yana azumi sai yayi amai to azumin shi ya kare ya je ya kalli abu sai yayi amai azumi ya kare sai ya rama yayi kurkuri baki ruwa ya kame bakinsa sannan ya zara ma azumin kuma bayan sallah Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man zara'ahu alqai'u falaysa alaihi shai'un wanda amai yafi karfin shi ya rinjaye shi ya fito aman babu komai ga wannan mai azumin ya kurkure bakin shi kawai ya ci gaba da azumin shi amma wa man a amdan wanda ne ya jawo azumin ya a aman ya jawo shi ya tsakalo shi falyaqbi ya rama wannan azumi Yawwa idan mutum da cin abinci ba fa zai kame bakin shi ya kai azumin a punishment ta ya zo ya rama kuma ya zo ya rama A sabiu cikin abubuwan da ke karya azumi guda bakwai da da muka lissafa ga na karshen a nan as Shi shine khuruj damul haibi. wato fitan jinin al'ada da ta ɗau azumi ta waye gari da azumi ta kai azuminta har karfe goma sha biyu na rana ƙarfe ɗaya na rana ƙarfe uku ƙarfe biyar ƙarfe shida shida da rabi saura minti goma a kira sai al'ada ya zo mata wannan azumin ya kare ya ɓaci kuma za ta rama amma wannan za ta shiga ɗaki ta ci abincinta don ba ita bane ta jawo menene ko da ta yi bai karɓu ba mace ko da in tana al'ada ta yi azumi bai karɓu ba azumin bai inganta ba kuma za a kama ta da laifin ma tana al'ada ta yi azumi ita wace ce da za a ce a'a ta ce eh za a kama ta da laifi haka nan jinin haihuwa mace tana azumin ta wajen haihuwa jini ya zubo mata tana ta jini ta haihu jini yana zubowa shikenan azumin nan ya tafi za ta biya wannan rana wannan shine a ya wajaba ga dukkan mai azumi ya kiyaye waɗannan abubuwa guda bakwai da muka lissafo waɗanda muka aka ce suna karya azumi idan azumin shi na wajibi ne to ya kiyaye a saumi Ramabana, azumi na wajibi shine kamar azumin wata ramadana azumi na kafara mutum ne ya kashe ya bige wani a mota bisa kuskure ya kashe kaga zai azumi kwana 15 ko to shi ma ana kiran shi azumin kafara azumi ne na wajibi sannan azumi na alkawari da kai wa Allah kai wa Allah alkawari bisa wata bukatan ka in ta biya zaka mai azumin kwana goma waɗannan azumin kwana goma ɗin wajibi ne suna wuyan mutum har ranar tashin kiyama a gaban Allah in bai yi su ba. Ya sa sahabai in sun ɗauki alkawari wa Allah suna cika yufuna bin Naziri wa ya khafuna yawman kana sharruhu mustatiran suna cika alkawarin da suke ɗauka wa Allah saboda tsoron wata rana mai zuwa wanda sharrin wannan ranar mai bazuwa ne ko ina shine alƙiyama? tashin alkiyama da illa li uzurin sai dai wani uzuri da yake kama mutum a ramadana ya ajiye to in ya same ka a azumin kafara maza ka ajiye in ya same ka azumin shi wannan na alkawarin da ta yi wa Allah shi ma kana iya ajiyewa rashin lafiya ta same ka yanda kake ajiye ramabana, in rashin lafiya ko tafiya ta kama to idan ya same ka wannan lalura a azumi na kafara da shi azumi na alkawari duk kana iya ajiyewa sai ka zo ka jona daga baya idan laluran ta gushe wa bu alaihi ƙaba'u? kuma ya wajama da duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya rama wannan azumin fa in kana fi hari ramadana wajaba alaihi ku aidan ma'al ƙaba. idan ya kwamitin din su a yinin ramadana din to dole ya kame bakin shi kai azumin da shi sannan ya rama wannan azumin kuma bayan sallah amma in kana saumuhu an jaza lahu al-fitr bila uzrin amma idan azumin nafilan ka kake yi kawai azumin nafila kawaye gari litinin da alhamis ɗinka da ka saba sai aka gayyace ka wata bushasha ta walima ta'ai kaga fa abubuwa abinci ne ga abubuwa sun haɗu za ce kai na ajiye na, na ajiye dama ba a ɗora maka ba kai ka ɗora wa kanka in kai kana da lada in ka karya ba ka da lada ina fata an gane ko sai dai ana so li umumi kaulihi ta'ala wala tubtilu a'malakum wala tubtilu a'malakum in ku fara aikin alheri kar ku bata shi to sai mutum ya ɗan daure eh sai ya ɗan lallaba ya je ce da Allah ana sawa a take away in ka je wajen ka ce a sa maka naka a take away in ka gaba zai yiwu ba ne kawai za ka iya ce ka yi suspending azumin ka babu wanda yake ka karya azumi so fara ya kama ka ko kuma ka kame bakinka a kai kuma karama a azumin nafila ba a masa irin yanda ake yi na farilla yanzu misali ta manta a ce wani ya invite ɗinta walima man du'iya ila alwalimati wanda aka gayyace shi walima ya amsa yana da yana cikin haƙ'ul muslimi alal muslimi idza du'iya falyujib ad-da'wa amsa kiran yan uwansa ashe ma malan ka da yayi ranan litinin ne ka manta kuma har ka amince ka yadda ko ranan alhamis ne sai yadda sai kawai ma malan da rana wajen sha ɗaya ce wani eh alƙawari fa muna jiran ka walima ko muna jiran ka cin abinci ya abinci ya invite ɗinka shi ne manzon Allah salsalama ya ce kana iya ajiye azumin don faranta masa domin don kai yayi abincin kuma ka already ka amsa kiran ka karɓi invitation ɗin shi ina fata idan an gayyace ka generally ne kana da azumin kaga dama ka masa addu'a ka ce masa inni sa'i ko kuma kana iya ajiyewa inna na nafila ne ka ci abincinka wannan babu ramawa babu ramawa ina fata an gane ko Allah ubangiji ya mana muwafaka amma abin da yafi in mutum ya ɗauki aikin alheri ya cika ya cika saboda maslaha ce wanda ta abin nan maslahan azumin da ladan azumin da menene ya fi wancan abin da za a ci saboda man sama yawman lillahi ibtira'a wajhi Allah ba'ada Allah bainahu wa bainahu bainahu wa bain jahannam 70 harifan wanda ya azumi ɗaya ranar don neman yarda Allah Allah yana nesanta tashi da jahannama na tsawon shekara saba'in tafiyan shekara saba'in ina fata an gane ko wannan shi ne wani idan ka nuna mai kana azumi sai sai ɗaya sanya mai wani abu a zuciyarsa sai ya zamanto dalilin saɓani tsakaninka da shi kenan wani bai na gayyace shi ya amsa na ba shi dead na ba shi komai sai da na yaki fahim shaidan ya ce masa ai yana abincin abincinka wataƙila source of income ɗinka ba na halal ba ne wataƙila an zuga shi an ce dukiyanka ta haram ne ko ta kaza ko ta kaza ko kuma kaza sai shaidan ya tare a zuciyansa sai ya gamsar da shi cewa lallai akwai abin da ka kyamata tare da shi to wannan wajen abin haya ya zamanto muku wani saɓani kwata kwata kuma wani in ya riƙe ka to don wannan ya samu ya faru tsakaninka da shi a ajiye azumi a ajiye azumin a yi honorin invitation naki ya so azumi kan kullum abun mai mai tuwa ne ina fata an gane ko Allah ubangiji ya mana muwafaka ga sharuɗan alfitru bil muftirat ga sharuɗan da aka gindaya ka sharaɗi ne kafin ka rama azumin da kasa idan mutum ya aikata waɗannan abubuwa guda bakwai ɗin kafin ya rama ɗin akwai sharuɗan da shari'a ta na farko kullul muftiratil mutaqaddima duk waɗancan abubuwan da aka muka lissafa wanda suke ɓata azumi adal haidi wa nifas banda jinin al'ada da na haihuwa la yusiru sa'imu bi shay'in minha illa bi thalathati shurutin sai waɗansu sharuɗa guda uku sun cika tukuna kafin a kama ka da laifin cewa azumin ya karye kuma sai ta rama sharaɗi na farko an yakuna aliman mutum yana sane lokacin da zai yi su din yana sane fa da azumi a bakina kuma da rana ne kuma an hana a ci abinci sai ya ɗauko abincin ya ci ya ko kuma ya sadu da mutum yana sane da rana ne fa an hana ana azumi yana sane take in an ƙara mai drip ko jini bai da azumi yana sane duk waɗannan abubuwan da yana sane ba bisa mantuwa ba ba bisa sha'afa ba ba bisa jahilci ba wannan sharaɗi ɗaya ya samu dole ya rama inda ya ya kama kafara yayi kafara kamar saduwa amma fa in jahilan lam yufṭir idan bisa jahilci rashin sani yayi to azumin shi bai karye ba domin Allah ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina au akhta'na misalul jahal misalin inda jahilci ke zamanto uzuri sabon musulunta ne mutum bai daɗe da sanin hukunce-hukuncen azumi ba ina jin kamar kiristoci suna azumi waɗansu barin nama shine azumin eh a ci abinci amma ban da nama ka duba wannan abin nan to da ya musulunta sai ɗauka azumin musuluncin ma nama ne kawai amma ana iya cin abinci bai samu cikakken ilimin sanin hukunce-hukuncen addini ba da wanda zai kocin ɗinsu ya nuna masa ina fata an gane ko kuma bai gama sanin abubuwan da ke ɓata azumi ba bai san dirib na ɓata azumi ba sai ya ɗauka duk abin da aka ci ta baki ne tuwo ne kawai da abin sha da shinkafa amma bai taɓa sanin dirib in an ƙara mutum ya abu nan ba bai da lafiya sai je aka ƙara masa A sai bai san yana karya azumi ba ko ƙarin jini ko waɗancan abubuwan da muka faɗa sauran bai san saduwa da mace yana karya azumi ba sam shi ya ɗauka kawai bari cin abinci da abin sha saboda abin nan shi sabon musulunta ne bai gama sanin hukunce-hukuncen ba na fata an gane ku. ko ya yi ya zaƙulo azumi da amai da gangan na fata an gane ku. وقد أكل عدي بن حاتم رضي الله عنه بعد الفجر جاهلا بالحكم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء عدي بن, جا... عدي بن حاتم ya ci abinci a bisa rashin sanin ashe gari ya waye to musulmi ma wannan abin yana iya samun agogonka ya tsaya kai kana ganin karfe biyar ne bari a ce da saura za kana cin abinci kana cin abinci ma malam sai ka ji mutane kawai ana harka a waje ka leka sai ka ga karfe bakwai ka ɗauka kana cin cikin alfijir kafin keto alfijir a ce gari ya daɗe da wayewa ba ka ma sani ba kwata-kwata da iri wannan mutum ya kurkure bakin shi da abin nan ya ci gaba da azumi an ya kuna jahilan bil bilhali. bil hali mutum ya zamanto ya jahilci abin nan an yi hazo a ranar an yi gajimare ya ɗauka rana ta faɗi gari ya yi duhu sai da ya ci ya ci ya ci ko ni agogon alam ya ji can yana bugawa ma malam Allahu akbar aisha alhamdulillah sai ya je ci abinci ya ɗima sai ya je ya ji agogon ashe ba ladan bane a masallaci ya jahilci lokacin farawa da ajiyewan gaba ɗaya wannan shi ne au yanzu na kwaye zaton rana ta faɗi a ce ba ta faɗi ba to duka irin wannan sai ya ba ce kawai idan ya gano cewa a ce da sauran lokaci hadisin asma'u yar abubakar radiyallahu anhu qalat na fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma ghaimin thumma tala'at ash-shams mun zo mun yi buɗe bakin mu tsaf a zamanin manzo Allah ka duba sahabai kuma a gaban manzon Allah kuma a zamanin manzo Allah suka ci abincin su tsaf akan rana ta faɗi sai da suka gama ma mana sai suka ga kawai ashe girgije ne da menene ya tare da haida rana kawai ta bayyana kuma aka ta inna lillahi wa inna ilaihi sai aka kurkure baki aka ci gaba da azumi ko ba a rama wannan azumin ba ina fata an gane wannan ya samu sharaɗi na biyu da yake sa do wanda ya wance ya rama azumi an ya kuna zakiran yana faɗake cewa fa yana cikin azumi ne yake wancan yana sane da hukuncin da zai hau kanshi in yayi wannan kuma yana cikin hankalin shi ba bisa mantuwa ba ya je ya karya azumin amma idan mutum ya sha azumi bisa mantuwa irin farko farkon ɗaukan nan mutum ba ya ya sha ruwa ya kurɗi ruwa ya sha kwab ya buɗe inna lillahi wa inna ilaihi raji ya manta to idan bisa irin wannan mantuwan ne babu komai ya kurkure bakin shi azu Allah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu wanda ya manta ya ci ya sha ana azumi daga baya tuna to ya ci gaba da azumin shi ya kurkure baki Allah ne ya ci da shi ya sha yadda shi tunda mantuwa ne imamu malik ya ce za a kai azumin amma a malikiya kuma zai rama saboda kar waɗansu sai amfani da zan hei sun ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi na manta na ce da kai baba innama at'amakallahu wa wa wa kawai daga kawai baba ai Allah ya ce duka ya sai da kai bonus ne ce to alhamdulillah wani can ma sai ya kunkuɗa ce inna lillahi wallahi na manta at'amakallahu wa sadaka Allah ya ciyar da kai ya kayar da kai ba komai shi yasa imam Ali yake za a samu ƴan dagaji irin waɗannan da za su yi amfani da wannan kofar su yi ta ci su sha sai yasa shi a wajen shi a mazhaban shi ko da mantuwa ne an ji ka manta amma ka kame bakinka kuma za ka rama bayan sallah za ka rama bayan sallah to shin ya dace ina tare da abokina muna zaune sai naga ga kawai ya sayo abu yana ci shin ya dace in shiru in ci in bari in bari Allah ya ciyar da bawansa ya shayar da bawansa sai in ce bari ya ci rabonsa kawai ni din ina gani ina sane kuma yana azumi amma kuma na tabbatar bisa mantuwa ya ɗauko abincin shi ya dace in shiru in ce bari in bashi Allah ya ciyar da bawansa ya shayar da bawansa in ya tuna alhamdulillah in bai tuna ba shi kenan aka ce a'a shine mara aminkum munkaran sai ya taso falyughayyirhu yadda sai ya yi magana Wata ta'awanu alal birri ka taimaka masa akan aiki alkace kaiwa ne kana azumi fa kada ka bashi ya ci ina fata an gane sharadi na uku an yakuna muktaran. mutum ya ci abincin ya sha yayi waɗancan abubuwa guda tara da muka faɗa guda takwas ina nan voluntarily ba on da dure sai yi su ba ba wani bane on gun point ya nuna masa bindiga aka kai shi daji bayan gari ka ci kawai muke so ka tafi ko mu lahanta ka to kaga akwai ikra an tilasta mata waɗansu kama mutum su nuna mai makami su ja shi a ɗaki su ce ko ka ci ko mu kashe ka su tilasta wa mutum to idan ya ci a irin wannan yanayin babu komai illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman tajawa inna allaha tajawaza an ummati al khata'a wan nisyan kuma alaihi duk Allah ya ce wa al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da suka iri wannan aka tilasta suka saba wa Allah Allah ya yafe to waɗannan abubuwan anan zamu tsaya da yardan Allah subhanahu ta'ala gobe in mai in Allah ya kai mu okay gobe ba zan bullo ba akwai wata lecture a masallaci a marafana wanda lawan triumph zai zo daga Kano to ni ne zan je in gabatar da shi sun nemi alfarma in je gabatar da shi in zauna da ke in yi ta'aliki sun yi ta nema gobe sai a yi haƙuri a shigo a yi ta istighfari da karatun ƙur'ani da salatin manzon Allah da sani addu'a insha Allah Allah ƙara rayuwa albarka eh <laughs> nan marafa ina jin kusa da gidan Soni ko Soni Okogu ko Okogu eh eh sabon nan yawa to an gayyato toki daga Kano su roƙe alfarma don Allah hmm. da magariba ne tsakanin magariba da isai dama ina da tafiya sanga ina da lecture sanga can gontu to sai Allah ya sa su wanda suka shirya kuma aka postpone to sai na musu uzuri anan in to na buga musu nake tafiya can ɗin, an soke shi zan zo nan din to Allah ubangi ya ƙara rayuwa albarka ina jin ƴan kwa za su je can din a ƙaru ƙaru malamai irin waɗannan alhamdulillah sai a ƙaru da su Allah ƙara rayuwa albarka sa mu gama da to ranar lahadi za mu dawo abinda za mu taɓa ranar Lahadi abubuwan da ake zaton suna karya azumi kamar su kwalli na hukuncin sa kwalli na hukuncin inhaler ga mai azumi wanda yake fama da asma ya ja wannan na hukuncin sa mantaleta a leɗe leɗin baki hukuncin sa turaren wuta a ɗaki mai hayaƙi da yadda mata suke girki hayaƙi ya turnike su a cikin eh? da yadda mata suna dafa abinci sai su ɗan ɗaga su ɗan sa su ji ko gishiri ya ji ko bai ji ba ko suga ya ji bai amma ba za a haɗe ba a zubar to duk irin waɗannan su ne za mu yi maino maino abubuwa da ake gani suna karya azumi alhalin ba ba sa karyawa gaskiya ba sa karyawa sai dai waɗansu ne suke tsanantawa kawai amma a ta fuskan shari'a ba sa karyawa to su din ne zamu ɗan tattaba da yardan Allah subhanahu wataala sai mu taba itikafi da ka'idojin itikafi na masallaci insha Allah daga nan sai Zakan kono shi ko a Ramadana za a yi zakkan kono saboda lokacin yin shi ɗin, akwai tazara don abu dab da za a yi shi ne za a karantar da mutane don yanzu ka karanta abu kafin wata ɗaya ya zo an manta to zakan kono shine ya rage mana sai azumin muka na sai hukunce hukuncen sallan idi da abin da ake so da abin da ba a so da gaisuwan idi da shiga da ya dace musulmi ya riƙa yi ranar idi yawwa shiga na mutunci su ne za a za a ɗan tattaba waɗannan duka ba su shafi ramadana ba da izinin Allah su lokacinsu in ya kusa za a riƙa tattaba su koda da sallan asuba ne Allah datar da mu ya tsara rayuwa albarka wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu za a da lahadi fa insha Allah in an gaji a gaya mu ni ma sai in huta Allahumma amin